daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci sittin da A birnin mai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Babal maka sake dawowa a daidai wannan lokaci, inda za ku ji cewa shugabannin addinai sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i domin neman Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaron da ta addabi Najeriya. wanda yau abin ya zama ruwan dare ga duniya yau mutum a gidansa ba zai kwanta a mashufansa ya zama da tabbaci zai gani gari ya waye ba muna dauke da ƙarin bayani sannan za ku je da hukumomi a kamar rike shirin tallafa al'ummomin da suke da suka fice daga mahallansu sanadiyar rikicin 'yan aware baya ga haka mahmud ibrahim kwari zai shigo da shirin na da rashin ta yi to amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gidan Amurka christian Nelson ta sauka daga mukaminta bayan watanni goma sha shida da ta yi a kai inda ta fuskanci babbar matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka take ciki. duk da irin ci gaban da muka samu wajen sabunta harkokin tsaron cikin gida ya yi daidai da na zamani na yanke shawarar cewa wannan ne lokacin da ya kamata na sauka abinda nelson ta rubuta kenan a cikin takardar sanarwar barin aikinta zuwa ga shugaba donald trump yayin da ta ƙi bayyana hakikanin abin da ya sa ta bari nelson ta rubuta cewa tana fatan wanda zai gaje ta a matsayin sakatare a ta bakinta zai samu goyon bayan 'yan majalisa da kuma kotu wajen gyara dokoki waɗanda suka hana su damar su kare kan iyakokin da kuma abin da yake janyo takaddama a tattaunawar da ake yi game da ƙasarmu. mu ma'aikatan harkokin tsaron cikin gidan ƙasarmu maza da mata sun cancanci su samu irin kayan aiki da suke bukata don gudanar da aiki da muka danka musu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar tsagaita wuta a yankunan da ke bayan garin Tripoli don ta kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka, yayin da sojoji da suke biyayya ga kwamandan sojojin ƙasar. general khalifa hafta suka ci gaba da kutsawa da nufinsu na kwace babban birnin kasar firaministan libya da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya fayez saraj ya kira matakin na haftar da ƙoƙarin juyin mulki haftar da sojojinsa sun samu nasarar karɓe bayan garin tripoli babban birnin ƙasar amma saraj ya ce dakarun gwamnatinsa a shirye suke su tunkare su. ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke libya ya buƙaci duka ɓangarorin biyu da suke yankin da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta jin kai kafafen yaɗa labarai na ƙasashen larabawa sun nuna wasu hotunan bidiyo na sojojin haftar suna shiga ƙofofin filin jirgin sama na tripoli da yake rufe a yanzu kafin su zagaye wajen ginin filin jirgin a kusa da hanyar tashi da sauka da aka rufe ta yanzu babu wata alamar turjiya yayin kwace wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Jami'an tsaron Uganda sun ceto wata ba'amurkiya tare da direbanta waɗanda 'yan bindiga suka sace a wani wurin shakatawa na ƙasar. 'Yan sanda sun faɗa a cikin wani saƙon Twitter cewa mutanen biyu suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna hannu mai kyau na jami'an tsaro. wasu 'yan bindiga hudu da ba tantance ko suwaye ne su ba suka sace kimberly su indicott yar shekaru hamsin da shida da haihuwa da kuma direbanta jean paul marriage a kusa da wani sansani na daji wanda ke cikin gandun dajin queen elizabeth national park a ranar talata da yamma wasu ma'aurata biyu da suka manyanta waɗanda aka yi wa fashi amma ba a tafi da su ba su suka ankarar da jami'an tsaron gurin shakatawa game da sace mutanen Shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame ya jagoranci hidimar zagayowa ta 25 ta tunawa da kisan kiyashi da aka yi ma dubban dubatan mutane inda ya yi gargaɗi mai tsanani ga waɗanda suke kulle-kullen da hankali a ƙasar. ga 'yan kasar nan da kuma 'yan ƙasashen waje da ke ganin cewa kasarmu ta gaji da hargitsa ta da aka yi ba suke so su hargitsa mu na so in gaya musu saboda kare yaran nan da kuke gani da kuma kare ƙasarmu za mu hargitsa su matuka abin da ka kagame ya faɗa wa dubban mutanen da suka hallara domin tunawa da waɗanda aka kashe a shekarar 1994 kenan ya ƙara da cewa ba mu yi ikirarin mallakar wani wuri na musamman to amma muna da wurin da za mu ce namu ne har yanzu kuzarin fada na tattare da mu sosai abin da ya faru nan ba zai sake faruwa ba muhammad hafiz baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a ƙasar kamar sun ce sun fara ɗaukan matakan kai ɗauki ga al'ummomin da rikicin yankin 'yan aware tilasta kucewa daga muhallansu yayin da suka musanta rahotanni da ke cewa akwai dubban 'yan ƙasar ta kamaru da ke gudun hijira a wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita ga muhammad awal garba da ƙarin bayani ministan cikin gida na kasar jamhuriyar kamaru a tangaji shine wanda yake jagorantar tawagar Wannan tallafi dai da za mu rabawa a mazauna a jihohin guda biyu aiki ne wanda shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya ɗauke shi da matukar muhimmanci. Kuma yanzu haka mun tallafa wa mutane sama da dubu saba'in. Da na tambayi ministan cewar muna samun yayin mutane sama da dubu ɗari hudu ne yanzu haka suka arce daga ƙasar Kamaru suka shiga makwabciyar ƙasar Najeriya. Shin hakan na da ƙanshin gaskiya kuwa? A'a, wannan labarin kanzon kurege ne. kawai ana bukatan bata sunan kamaru ne a idanun duniya har yanzu dai muna ci gaba da gudanar da aiki da kungiyoyi na cikin gida da ma na kasashen ƙetare domin tantance ko waɗanda suka yi gudun hijira a halin yanzu mun samu mutane guda ɗari da hamsin da biyu waɗanda suka bar jihohinsu suka shiga makwabta da na juya ta wajen mai faɗa aji a ɓangaren 'yan awaren alhaji Dan asabe ƙungiyar kare hakkin bil'adama su ma sun fito fito da waɗansu rahotanni cewar jami'an tsaron ƙasar kamaru suna uzurawa al'umma. a ah, to kai ma ka san majalisar ɗinkin duniya duk maganar da ta yi ta yi bincike sosai abin da ka shina ne a duk inda aka zaga za ka ga cewa tana turo mutane kamar wato 'yan sandan ciki nata suna tura mata rahoto ana ji da hujja ana ji da hujja da wannan suke aiki ba za kowa ya tashi kawai dauke waya ko kuma a yi musu wani abin ko intanet a tura musu abin na ce musu a ga shi abin da ya faru su dauka su aiki da shi ba a da wuya. Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To shalkutar cocin ikkilisiyar 'yan uwa ta EYN a Najeriya ta gudanar da wani taro na musamman don yin addu'o'i da kuma yin kira ga mahukunta kan halin taɓarɓarewar tsaro da ake fuskanta a wasu sassan najeriya daga yola babban birnin jihar adamawa ga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana a jawabin sarabren joy bili da ke zama shugaban cocin ta ayn ya koma bayan abubuwan da ke faruwa ne da abin takaici wanda yau abin ya zama ruwan dare ga duniya yau mutum a gidansa ba zai kwanta a mashafansa ya zama da tabbaci zai gani gari ya waye ba akwai rashin tsaro a Najeriya kowace bangare ana kisan mutane kamar kisan jela muna kira ga gwamnati eh, eh, eh, gaman namu daga kamin hukumomi zuwa jihohi zuwa gwamnati tarayya. a bi a sa jami'an tsaro su yi aiki shi ma da ke ƙarin haske babban sakataren cocin a najeriya rabaran dr daniel baya ya ta bayyana rawar da ya kamata kungiyoyin addini da kuma majami'u ne suke taka irin wannan yanayi inda mako ya bayanin cewa abin da ya kawo ga nasarar taron nan wanda aka iya taruwa kamar haka shine salama wanda muke samuwa koma a kasanmu ka sani idan akwai zaman ɗarɗar ko yaya aka yi jama'a suka taru za a samu tashin hankula amma in akwai salama a cikin al'umma za a ga kowane taro da aka yi tana zama da albarka tuni ko aka soma zanga-zangar lumana domin kira ga gwamnatin kasar game da abubuwan da ke faruwa a yanzu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba da shirin a ci gaba da shakatawa da wannan waka. Jama'a sai a saurara wannan sako ce na neman zaman lafiya ga dukan addinai da kabilu. Mun kuma zaman lafiya a kasar mu ta Najeriya. Zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu. Zancen addini sai mu yi ta da basira don yakan jawo masifa. Matasan Najeriya mu daina ta da hankula mu nemi zaman lafiya a dukan ayyuka. Ina kiran Jamilu da Jonathan su rungume juna don ba ma son masifa mai jawo. To a wani shin ko a wani hali ake ciki dangane da korafin da 'yan kasuwar Kano ke na kokarin da baki musamman daga china da inda ke yi na mamaye harkokin kasuwancin jihar ga mahmud ibrahim kure da cikakken rahoto a shirin da rashin ta yi amma ba bisa shashan ba kana ba bisa sakar ke ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta Masu saurare Assalamu alaikum. Masana harkokin tattalin arziki sun fayyace hanyoyi da matakan da ya kamata a bi domin warware matsalar mame da 'yan kasuwar ƙetare suka yi wa lamuran kasuwanci a Kano, Najeriya. A daidai lokacin da al'umma ke dakon majalisar dokokin jihar ta Kano game da wannan batu. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. dauke da ragamar shi. Malam da A shirinmu na makon jiya da ma wasu shirye-shiryenmu da suka gabata, kun ji yadda 'yan kasuwar jihar Kano ke korafin yadda baki daga kasashen ketare musamman kasashen China da India suka mamaye harkokin kasuwanci a manya-manyan kasuwanni na Kano. A bacin dai galibin 'yan kasuwar na Kano na matsayin 'yan kamasho ne. La'akari da cewa su ne ejoji ga masu kamfanonin ketare suke taka sayar da kayayyaki ga diloli ko kuma 'yan sari. sai dai sannan a hankali al'amura na ci gaba da sauyawa inda masu kamfanonin ne ke buɗe kantina da shaguna a sassa daban-daban na kasuwannin kano suna sayar da kayayyakin da kansu ga diloli ko kuma 'yan sarin al'amarin da ya jefa 'yan kasuwar cikin gida cikin mawuyacin hali kuma hakan ta sanya suka gabatar da korafinsu ga zauren majalisar dokoki ta jihar kano domin ɗaukar mataki ta hanyar doka A hannu guda kuma masana harkokin tattalin arziki na ci gaba da fashin baki game da wannan batu. Dr. Lawan Habib Yahaya ƙwararre ne a wannan fanni na sha'anin tattalin arziki kuma ya yi tsokaci. Salamu alaikum. Wato shi hanyar masana'antu da kasuwanci da haɓaka shi a kowace ƙasa ya dangane ne kacokan da irin a dokoki na kasuwanci da ita wannan jiha ko ta ƙasar ta ɗabbaka domin taimakawa da an gaza mutanenta izamina cewa kasuwanci su yana tafiya a daidai kuma ba sa samun cutuwa daga waɗanda suka fi ƙarfinsu daga ƙasashen waje babban matsalar da aka samu shine wato manufar kasuwanci da masana'antu wato industrial and commercial policy na, ba na kano kawai ba na arewa gaba ɗaya ya tsufa ya wuce yayinsa da yana da buƙatar canje-canje ba wai kawai wannan manufa ta kasuwanci da masana'antu ba hatta ta aikin gona akwai buƙatar cewa a zauna a muhimmin aiki wanda lokaci na ƙarshe da za a iya tunawa wanda aka yi muhimmin aiki a kan masana'antu da kasuwanci aka yi musu wato industrial and commercial policy tun kusan 1975 saboda haka muhimmin zama i kamata a yi da masana da wato su 'yan kasuwa da 'yan majalisa da waɗanda dai suke da ruwa da tsaki a harkar a daɗa gyara manhajar inda za a dusa da harkar kasuwanci a ƙasashe irin su china da india sun yi yawa a duniya yawansu na mutanen al'umma sannan kuma da ƙarfin tattalin arziki abinda china take nema ko a ina ne a duniya yanzu ta samu inda za ta rage mutanenta su je can su zauna a can su kuma yi kasuwanci su mamayi kasar saboda yawansu da kuma karfin tattalin arzikinsu suna iya sana'antar da kaya fiye da bukatarsu haka india to a duk bangaren shashi na duniya babu inda ike da wato arhar wajen kasuwanci kamar afirka a kuma afirka in ka ɗauki najeriya za ka ga ita ce tunda yawan mutane shine kasuwa to najeriya ita ce a idan su kuma in ka zo najeriya ta arewa babu inda ya kai kano saboda haka idan ba kyakkyawan manhaja aka samu ta yadda za a kare karamin dan kasuwa da matsakaici wanda yake na najeriya na gida ba to tabbas in aka yi la'ubali da wannan dama za a wahala a ka'ida ya kamata a ce wa'yansu sana'o'i da kuma waɗansu kasuwanci an basu ne domin 'yan gari kamar yadda idan ka buɗe masana'anta banda manyan masu juya akalar kamfani kusan dukkan waɗansu ma'aikata daga shashen gudanarwa zuwa ƙasa zuwa lebura zuwa ɗan lodi ya kamata a ce al'ummar wannan ɓangaren da aka buɗe su ne suke da yawa a nan haka idan za ka sai da kayayyaki da 'yan kasuwa za ka iya zama abin da ake kira mai sana'antarwa manufacturer amma distribution da retailing wato rarrabar da kayayyaki da sai da su akan tebur ba na mai sana'antawa ba ne ɗan ƙasar waje. To amma waɗannan dokoki da kake cewa ya kamata a yi musu garan bawul tun shekarun 1970 da aka yi su ba su irin waɗannan tanaje-tanaje ba ne da kake ambatawa yanzu? To ai tattalin arzikin da yake a wancan lokacin abin da aka fi mai da hankali shine jawo hankulan 'yan waje su zo su zuba jari. Ba ana tunanin yanzu 'yan ciki su zuba jari eh, yanzu ku tunanin shine 'yan ciki su zuba jari kuma a kare musu haƙƙinsu a wancan lokacin farkon industrial policy ne ana buƙatar waɗansu mutane ba daga ƙasashen waje saboda haka an ba su wani gara ɓasa ba a sa musu wasu dokoki na kuyi da kar kuyi ba buƙata su zo su zuba hannun jari to yanzu kuma sai ya kai cewa bayan buƙatar 'yan wajen su zo su zuba jari ana so a kare 'yan ƙasa waɗanda suke son su shiga harkar wannan eh, eh, masana'antu da kasuwanci izamana an kare haƙƙinsu kuma an ba su wata dama da za su wataya domin idan ba a yi musu haka ba sai a samu nama ya da horomo ɗanye ya zama na cewa ga ma'aikatun an kawo amma kayayyakin sana'antar ba na ƙasa ba ne ribobin kuma an bai su an bai da su ƙasar waje sannan mu namu 'yan kasuwa sai i zama cewa a agent din ma ba su kai ba wato ma'ana a ba su raba din ma ya zama na cewa ana samun matsala a da a wancan yanayin idan suka shigo da kayayyakin su da kansu ma suke neman wanda za su ba ya wakilce su to yanzu sai iza mana saboda sakaci da aka yi da tsawon lokaci da dokokin suka zauna waɗansu suka daɗe a gari har sai iza mana cewa su kansu sun fara tahowa da mutanensu ba wai kawai su sana'antar da kayar ba a su sama wa mutanen su aikin yi a wa'yansu kuma kasashe yanzu tun da magana ake na dokoki misali ga ita majalisar dokokin kano ta yi yunkuri za ta kalli wannan al'amari tun da ta samu korafi daga su 'yan kasuwa mm. eh, kuma dokokin nan da kake magana na shekarun 1970 an yi su ne tun ma watakila gwamnatin lardin arewa da sauransu za a iya cewa yanzu gwamnatin kano ko kuma majalisar kano tana da misali hurumi na takalli waɗannan dokoki ta gaida tsara su don kare muradun 'yan jiharta ko kuma abu wannan zance ne na gwamnatin tarayya ko kuma sai gwamnatocin jihohin arewa sun haɗa hannu da karfe za su iya wanzar da wannan lamari to ai a kowane mataki gwamnatin matakin tana da damar ta duba waɗansu buƙatu da suka shafi al'ummata ta yi gyara a kansu ta kuma duba yadda su yake da yadda zai amfani al'ummata ita kuma gwamnati kullum canjawa take duk wadda ta zo tana duba matsala ce a wani yanayi da ta samu kanta da al'ummata suka samu kansu ta duba wannan yanayin sannan ta fito da wa'insu dokoki tun daga lokal gamman akwai abin da lokal gamman za ta yi akan harkar kasuwanci tun daga kan tasha kudin tasha akan yadda za a ba da kantuna akan yadda za a karbi haraji akan yadda za a sauƙaƙa wa ɗan kasuwa haraji me ya kamata biya wanda kuma za a ɗauke ido a kansa haka a cikin jiha jiha tana da dama ta yi abin da ake kira wato industrial and commercial policy of the state wato manufa da manhajar tafiyar da masana'antu da kasuwanci na wannan jihar ta duba menene bukatuwar jihar a wannan lokaci misali a kano yanzu kanawa da baki 'yan najeriya da 'yan kano suna da buƙatar zuba hannun jari kuma a taimaka musu ta wannan bangaren. wato uh, ba tare da an bari mutanen kasan waje sun zo sun mamaye su ba amma suna neman abin da ake kina partnership haɗin gwiwa yadda za a tafi tare su su zo da masana'antu mu mu zo da ma'aikata da sauran abun bukatuwa a yi yadda za a raba riba su na kasashen waje su samu dama mu ma mu samu amma daga sanda mutanen waje su ne za su kawo kayayyakin masana'antu a ba su fili masana'antu a rage musu haraji kuma su ɗebo mutanen su daga can su zo su ba su aiki sun taimaki ƙasar su kenan can sannan kuma su ɗebe ribar su mai da ita can sai da mana cewa maimakon jiha ta amfana ko ƙasa ta amfana cutuwa ta yi saboda haka a ƙa'ida kamata ida ma yanzu abin da za a duba shine da me da me da wa da wa ya kamata duk wanda izo daga ƙasar waje daga ƙasar ƙetare zai zo ya bayar me ikamata gwamnati ta bashi na wato ba shi kwarin gwiwar kafa masana'antu sannan kuma ta yaya 'yan kasa za su amfana a 'yan kasan nan da wa za su haɗin gwiwa menene ka san masu haɗin gwiwa. Kafin kai ga kafa masana'antun yanzu babban kukan ma da ake shi ne yadda ake shigo da kayayyakin tunda yawanci kayayyakin nan shigo da su ake a odar su kuma a zo a raba 'yan kasuwa su kuma su sayar ɗaiɗe ga sauran masu amfani da wato kayayyakin amma ya zama cewa baƙin nan su za su shigo da kayan su sauke kayan su yi kantinsu kuma su sayar wa mutane to ai maganar da muke kenan tunda sana'antar da kayan ma saboda yanayi da ƙasar ta samu kanta na tasgaro daga wajen harkar wuta samun tasgaro daga wajen harkar wato security da sauran abubuwan da ake kira na infrastructure conducive environment wato yanayi kyakkyawa da zai sa masana'antu su da ɗagawa to da masana'antunmu na kano sama da 340 da wani abu daga 1999 zuwa 2000 kusan 15 duk suka ruguje a kano kawai sai ya zama da cewa waɗannan manyan masu masana'antun sun koma sun zama agent yanayin tattalin arzikin kasa ya karya masana'antunsu mm. sannan kuma kwamashin ma da suke yi yanayin rashin bin dokoki da sabunta dokokin kasuwanci da masana'antu shi ma ya sa an kore su saboda haka sai zama da su ba su da aikin yi waɗanda suke kasansu a kasuwan ba su da aikin yi sai zama in ma suka karbi kayan to za kuma su zo su yi competition ne su tseren sayarwa da su da waɗanda suka sana'antar da kayan kaga babu wata riba da za su fita kuma. Talon Habibu ya haya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. masu ya karshen shirin da rashin yi na yau kenan yanzu a madadin bakon namu kana da waɗanda suka taimaka shirin yayi nasara a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwadi da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wassalamu alaikum Tuwa da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. para sharhin jaridun ne da jaridar da nation jaridar kuma da troito hukumar ba da agajin gaggawa a jihar borno na cewa akalla mutane biyar ne aka kashe inda wasu talatin suka samu raunuka a lokacin da wasu 'yan kunan bakin wake guda biyu suka tada babban da ke jikinsu a birnin maiduguri jaridar ta da nation ta ruwaito kakakin hukumar ba da agajin gaggawa malam kacalla usman na cewa wasu mata yara guda biyu ne dai suka da babban da ke jikinsu daga cikin wayanda suka mutu rahoton da hadda 'yan kunna bakin waken guda biyu da kuma wasu fararen hula guda uku sai kuma jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na cewa bai kamata a ce bai damu da yadda ake kashe mutane ko sace su a yankin arewacin najeriya ba jaridar da ta ruwaito kakakin shugaban kasa garba shehu na cewa a duk mako shugaban kasa muhammadu buhari kan zauna tare da manyan jami'an tsaronsa domin duba lamuran tsaro a kasar tare kuma da tattaunawa akan hanyar da za a bi domin kano bakin zaren shugaban kasan na cewa shi dan adam ne wanda kuma ke damuwa da halin da al'ummarsa ke ciki domin kuwa akan haka ne suka zaɓe shi mai da martanin shugaban kasan da ya biyo bayan koke-koke ne da ke fitowa daga al'ummomi daban-daban musamman ma dai na yankin arewacin najeriya game da sace-sacen mutane da ake yi akan hanyar kaduna zuwa abuja da kuma kashe-kashen da ake yi da sace mutane a jihar zamfara sai kuma jaridar da punch jaridar da ta cewa yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta harko ma'adinai a jihar zamfara inda kuma ta baiwa 'yan kasashen waje sa'o'i 48 da su fice daga ga jihar mukaddashin spiritu jiran 'yan sandan najeriya muhammad adamu shine iya sanar da hakan ga manema labarai in ji jaridar da punch daukan wannan mataki dai in ji babban spiritu jiran na 'yan sandan najeriya ya biyo bayan rahotanni na asiri ne da jami'an tsaro suka samu wanda ke nuna cewa akwai alaka tsakanin hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa a jihar ta zamfara da kuma ayyukan haƙan ma'adinai musamman ma dai gwal a dazukan jihar zamfara don haka daga yanzu gwamnati gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta duk wani nau'in haƙan ma'adinai a jihohin da ake fuskantar matsalar ayyukan 'yan ta'adda sai kuma jaridar daily post da ake bugawa ita ma ta yaran gizo jaridar dai ta bayyana cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gana da sarki abdullah na biyu a ƙasar jordan a lokacin taron tattalin arzikin duniya da aka gudanar a ƙasar. inda kuma shugabannin ƙasashen guda biyu suka tattauna akan hanyoyin inganta dangantaka na tattalin arziki harkoki da diplomasiya da kuma kasuwanci a tsakanin su dai shugaban kasa muhammadu buhari in ji jaridar ta daily post ya sauka a haɗaɗɗiyar launin larabawa domin halarta wani taro da ke da nasaba da tattalin arziki da kuma saka jari babin ya murai amurka daga lagos sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ke muna kan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana shi baban rediyo matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Murya Amerika muna yaba muku muna jinjina muku dangane da damu da kuke bamu muke bayyana ra'ayoyinmu kan abubuwan da ke ci mana tuwa kwariya musamman ko a kasashen duniya ko kuma kasa ta Najeriya. A yau yana son bayyana ra'ayi na dangane da harin ta'addanci wanda aka kai a garin Kakangi a cikin karamar hukuma ta kaduna da fatan gwamnatin tare za ta ɗauki mataki akan ko waɗanne iri ko wace kungiya ko waɗanne iri na suka yi da hannu akan wayannan. assalamu alaikum sayan hausa na mara amurka magana magajin suka wajen da garki lokar gannan jigawa su tafi kan allah ku isa man da sako na na ga ta'aziyya da yan uwana talaka jihar zamfara maza da mata yaro da babba da wannan yan bindiga da suka dame su ina kira da gwamnatin tarayya ya kamata shugaba mu harka buɗe idan ka don Allah ka taimaki wannan sadaka na jihar Zamfara da mai girma gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yaro dan Allah ka ceci wa'annan mutanen jihar Zamfara Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America suna na dan Lamijo da kadara jihar Niger Nigeria ina so yi ma ah, chairman kuntuwa godiya akan hasarin da mutanen manta suka samu a yankin kuntuwa. sama ka rasa rayuka mutane ashirin da biyu kuma na yi ma sarkin mina ta'aziyya da hakimin manta Allah ji kansu Allah ya sa mutuwa hoke. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gidan Amurka Kristen Nelson ta sauka daga mukaminta bayan watanni goma sha shida da ta yi a kai, inda ta fuskanci babbar matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka take ciki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar tsagaita wuta a yankunan da ke bayan garin Tripoli don ta kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka. Tumadalla masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin na hantsi a wannan lokaci sai kuma can an jima za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, Ciba Hero Diodane, sai injinanmu Jimmy Cook, Mahmud Dalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc